abubuwan da aka fara ne za a ci gaba na tsaftace kano daga ayyukan baɗala da kuma gyaran tarbiyya da kuma hizba ta ɗauko insha Allah mai girma gwamna ya yi alkawari zai kawa hizba kayan aiki domin ta ci gaba da wannan aiki kuma zai ci gaba da bata support da goyon baya amma a kan makallawa an ji ka ba da sanarwar ajiye mukamin kwamandan hizba yanzu kuma an ji kana cewa gwamna ya ce zai ba wa hukumar hizba kayan aiki kenan me hakan yake nufi eto eh, yanzu ai kaga inda gwamnati dama ba ta karbi zamishin da na kai ba kuma yanzu an yi hakuri ko mai gima gwamna ya roƙe ni cewa ci gaba da zuwa ofis domin a kau da shaidan din da abubuwan da suka faru kuma insha Allah ya alkawari zai ba hizba cikakken haɗin kai ɗari ta ɗari. kenan malam ya dawo shugabancin hukumar hizba to shine dai abin da ya faru insha Allah a makallahu wasu suna ganin abubuwan da suka faru a baya kamar zai kawo cikas ga ayyukan da ita hizba take kamar a matsayinka na kwamanda yanzu kamar an sa maka wani takunkumi haka yanzu ba wani takunkumi ɗari bisa ɗari ba wani sharaɗi da aka yi cewa za mu mai da aikin mu baya face ma an ce za a karfafa mana gwiwa ne aikin ya ci gaba fiye da da da haka yanzu wani abu da ya faru kamar ma ya bazawa abin taki ne da haka waɗanda suke ganin ɗan daudi ne da karuwai da fasikai hukumar hizba ta ba su sati biyu wanda yake son zai tuba ya zo ya tuba akwai fom da muka buga sunan sana tuba za a ba mutum jari za a koya masa sana'a za a mai da shi garinsu in ba ɗan kano ba ne wanda ko bai tuba ba ba kuma zai ci gaba da karya doka to kallal ƙara ya tattara kayan sai sayan da ya masa kano ba matattarar baɗala ba ce akwai shawarwari da a baya gwamna ya bayar na yadda ita hukumar hizba ke aiwatar da kame a aikin da take dama ai ka san aiki abin da ake so dama a ci gaba da inganta shi kuma insha Allahu yanzu za mu ɗauki matakai guda hudu domin a ƙara inganta aikin training ɗin su kansu ma'aikatan dukkan sauran jami'ai da ma'aikatu za ka ga ana samun irin wannan kurakuran kwanan nan sojoji suka yi kuskure suka jefa bam suka kone jama'a gaba daya sannan za mu kokari mu kafa makaranta mai suna hisba training school wanda za a dinga yin diploma da nce har da digiri ma akan aikin hisba sannan kuma za mu ƙara inganta aikin da ta ɓangaren ilimi ta bangaren kwarewa da za mu legal department za mu ict department wanda za su dinga taimakawa wajen bibiyar abubuwan da suke faruwa da kuma ba da shawarwari sannan kuma da harkar doka da bin doka da oda insha Allah hizba za ta ci gaba da aikin ta ɗari bisa ɗari bisa doka da oda. Premier Radio.